Asalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hmm. suna na Ahmad Dizel jadumi a masana'antar Kano da wannan saƙo nake so zan miƙa ta'aziyya mun 'yan uwa da iyaye da dukkanin al'ummar musulmai baki ɗaya ta'aziyar Kamal Aboki. Kamal Aboki mutumin kirki ne, Kamal Aboki bai ɓaci rai, Kamal Aboki bamu taɓa ganin fushinsa ba, Kamal Aboki ya san mutuncin kowa ko da wanda yake gaba da shi ne ko wanda yake ƙasa da shi. Tun da aka faɗi mutuwar Kamal Aboki, wallahi tallahi jiri nake yi har yanzu. To Allah ya ji ƙan Kamal Aboki. Allah ya sada shi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ka gafarta masa Allah ka yafe masa Allah ka ji kansa sannan yan uwana yan fim da sauran al'ummar musulmai baki ɗaya a dage a ci gaba da masa addu'a Allah ya ji ɗan kamal Allah ya gafarta masa amma fa tabbas mutuwar kani mutuwar Kamal Aboki wuta ta girgiza wuta ta girgiza gaba ɗaya daga maza har mata kowa sai da ya shiga taitayinsa daga yaron ɗan fim da manyan 'yan fim duk da cewa dai mutuwar eh, mutuwar matashi ta fi ta kowa tashin hankali to kamar mutumin kirki ne ba zan taɓa manta ba kullum akwai wani yaro da yake ɗorawa a status ɗin shi yana ta ce masa ɗan baba ɗan baba ɗan baba ɗan baba na taɓa tambayar sa nake cewa kamar wannan wai wane ne ina ga maganar mu da shi kamar a'a akwai abin da ya ɗora a status ɗin shi me ya ce ni ko wata addu'a ya na ce masa amin ya Allah ya ce na gode broda to maganar mu da shi ta ƙarshe kenan na ga wajen yawo tsakanin kwana uku da kwana huɗu Allah ya ji ƙan kamal Allah ya ji ƙan kamal Allah ka gafarta masa Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai haƙuri kowa ɗan can ne kullu nafsin za'iqatul maut to Allah ka sa mu dace Allah ka shiryar da mu Allah sa mu cika da kyau da imani Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci sai an jima na gode san yadda ne ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na daukar rahoto ni in gama in tafiya ta. Allah kana kallon kanka a mutum ko. Amma da za a samu kudin shiga ta bangare. sai ka sa ba shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake ba ta salo ta kamanceceniya da kwakwa riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su Allah matsiya ce kawai. gidan nan ni ko haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu magana suka ce bakinsa wannan misali da muke ganin sa astaghfirullah astaghfirullah ilimin sa ya zama cewa ilimin shedan mu bar abin da muke saba wa ubangiji to mu wannan duniyar da kuke ganin ta ƙarariya ce kuma ba wani jin daɗi ce dawa azin da wallahi ba zan tuba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man a dan nutsa gidan dan gidan da ne fa ni ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin Hannafar Rabilu Musa Ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin Ahmad Safwan DZ mataimakin mai tsara labari Abubakar Usman wanda ya bada umarni MA Zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin desert production suka ɗauki ranka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada